Yawon tambaye laifi ne da yake iya kai mutum ɗaurin gidan kaso na watanni uku zuwa shida, kuma yana iya kai ga hukumomi su ɗauki matakin sandar iko ga masu yawon tambaye na tura su zuwa garuruwansu. Juju Goje Maimuna Gazibo Mutanen da ke yawon biridi wanda ba su da wani aiki, ba su da galihu, ba su da wata manuwa su ne ake ce ma masu shashanci. Idan kuna cikin irin wannan hali, to ha ba makawa kuna iya shiga cikin hatsari. Misali, ayar doka mai lamba ɗari da goma sha bakwai ta nuna cewar irin wannan mutanen hukunci na watanni uku zuwa shida na zaman kurkuku. Ana iya maida su gidajensu a cikin iyalansu. Shin menene bambanci tsakanin mai yawon tambele da mabarati? A general, Lomandiya a domicile. A takaice dai shi almajir yana da muhalli, yana dai taka doka ne ta hanyar wannan barar da ya maida sana'a kuma ya san abin da yake yi sabanin shashasha wanda baya da alkibla. Sau tari shashashan nan ne ake gani a kwance cikin hanyoyi suna tare mutane su ne ke kawo matsalar tsaro. Me shari'a ya kamata ta yi bisa wannan al'amari? Ma'aikatar 'yan sanda na gudanar da bincike na gama gari lokaci zuwa lokaci. Suna tattaro jama'a a nan ma'aikatar tasu. Masu cikakkun takardu na komawa gidajensu waɗanda ba su da kuma za a hana su zuwa wuraren da suke cin nan tsawon lokacin da doka ta tsaida. A cikin wannan rukuni akwai matasa da suke arcewa domin shiga cikin wannan yawon tambele. In kuma matasa ne akwai ka'idodin da doka ta tanadar a bangaren jujin matasa ko a kai su wajen kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke kare yara ko kuma a maida su garinsu. Shin anya akwai wani ƙa'idaddan wa'adi na maida masu yawon tambele zuwa garuruwansu? Akwai ka'idodin da suka kamata a bi, wannan kuma ya bambanta daga yankuna. Doka ba bata tsaida wa'adi tsayayye ba, amma juju idan ya lura da shashancin ya yi kamari yana da incin ya sa a yi binciken gama gari. Amma tsawon shekaru goma sha uku da nake wannan aikin na juju, ban taɓa ganin inda hukumomi suka hana ma masu shashanci zama a cikin garuruwa ba. Sai daidai dai idan sun yi laihi doka tana gurfanar da su